Batun almajiranci abu ne da ke ci gaba da jawo cece-kuce tsakanin al'ummar jihohin arewacin Najeriya, inda akasarin masana a fannin ilimin addinin Islama ke yin tur da salon koyar da almajirai na zamani da aka hada da barace-barace, saɓanin yadda yake kafin lokacin mulkin mallaka. Mazaunan birnin tarayya Abuja sun fara kokawa akan yadda aka bar almajirai a baya wajen kulawa da su. Wani fitaccen marubuci a fannin addinin Islama Gazali Muhammad mijin yawa ya bayyana wannan batu da haka. Tabbas almajirai yara an fara mai da su jihohinsu na asali daga jihohin da suka tafi neman karatu ko kuma bara. To alal hakika dama ce aka ce ta samu na shugabanni su sauke haƙoƙinsu Allah ya ɗora musu akan mutanensu. Ya zama wajibi a kansu. menene za su yi su tallafa especially yanzu lokacin covid-19 nan da Allah ya ƙaddara fitina da jaraba tabbatar halayen da yaran nan suke ciki menene lafiyarsu me ke damunsu wace cuta ke jikinsu tabbatar an rokar da su an samu musu magunguna magana an kai su azibitan sannan a duba menene za su yi a karatun allon ne a tabbatar an tallafa musu yi karatu za a haɗa musu da karatun boko ne da kuma karatun alkur'ani duk mai yiwuwa ne ƙasar arewa ba da ba a karatun Kur'ani. Amma za a ga mutum da yaro iyaye sun ɗauke shi da katsina sun kai shi fatisku. A ɓangare guda kuma wani malami a makarantar Boko da Arabiya na Annur Muhammad Sagir As-Salafi ya tofa albarkacin bakinsa inda ya ɗora nauyin kula da wannan almajirai akan gwamnati da iyaye. Tarbiyyar ba zaman gida iyayen sun zama kuma abin da suka zama al'umma sun fitini kowa sun zama 'yan ta'adda sun zama sun gagari kowa to da tun farko ma gidan iyayen nasu aka kai su ko ba ma baro su daga iyayen nasu ba aka je aka ba iyayen nasu tallafin da za su iya rike su ai da ba su kai su almajiranta ba da har yanzu ake tsammanin a kai su domin idan an maida su wajen iyayensu kuma iyayensu an ce su zauna a gida kasu je nomawa ku ce su yanka 'ya'yan nasu kenan su cinye. Haka kuma wani almajiri da ke karatun Arabiya a yankin Mfafe na birnin Abuja mai suna Muhammad Muhammad ya nuna farin cikinsa da matakan da gwamnati ke ɗauka na mayar da almajirai gida. Daga Kano ne muka fito. za mu so mu yadda mana za mu yadda da mu koma wajen iyayenmu. Duk ƙoƙarin ji ta bakin minista birnin tarayya Abuja Muhammad Bello da ya ce tura. Kwanakin baya-bayan nan ne gwamnatin jihar Kano ta mayar da wasu almajirai jihar Kaduna inda a ƙalla 21 daga cikinsu ke ɗauke da kwayar cutar COVID-19 lamarin da ya jawo suka daga ɓangarori daban-daban. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja. Abuja, Najeriya.